بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شيء قبل درس لكتاب الخشوع في الصلاة واللفر ابن رجب الحمد لله الله يجزيك رحمة درس اللي قبل من كان شافي نقوم شاؤكم يوم أزام تاشا والنين شافم وسائل الخشوع في الصلاة hanyoyin samun kushu'i a cikin sallah malam yace inna ta ya bata yashghalu kathirin minna min ahli as-salah wa huwa kaifa nastati'u tahqiq al-khushu'a fi salatina wato tambayar da galibin masallata suke kwana da ita a cikin zuciya suke tambayan kansu yaya za mu tabbatar da khushu'i a cikin sallar mu ko ba haka bane muna wannan tambayoyin yace wa kaifa yasrafu al-mar'u an qalbihi umur ad-dunya ta yaya mutum zai iya kawar da zuciyarsa gabarin al'amuran duniya da tunaninsu wa huwa amama rabbihi alhalin yana gaba ga ubangijinsa wa kifin baina yadayhi yana tsaye gari gaba gare shi wannan tambayar duk takan zo wa mutane qala yace fal jawabu amsa shine anna zalika yatahaqqaqu bi iddati ashiya hakan yana tabbatuwa ta hanyar abaibai da yawa an gane ko yake zukirat mufarraqatan wanda aka ambace su a warwatse fi kutubi ahlil ilmi a cikin littattafan malamai masu ilimi ma'ana wasu an ambace su a wani littafin wasu a wani littafin to shine yake sai kuro mana shi sai ya haɗe su ko ya ambato ba sai mun je muna neman wannan littattafan ba min minha daga cikin irin wa'annan abubuwa abu na farko ihbarul kalbi fi sala halarto da zuciyarka a cikin sallah ka halarto da zuciyarka ya ce wa ma'anahu ma'anan wannan shine annal musalli an yafriga ko alal musalli an yafriga qalbahu mastata'a ma'ana ga mai sallah ya zama ya wato ware zuciyarsa an gane ko gwargwadon ikonsa min shawaghilid duniya daga duk wani abu da zai shagaltar da shi na duniya an gane ko wa umuri hada al'amuranta qabla an yadkhula fi salat gabanin ka shiga sallah din kafin ka shiga sallah ya zama duk wani abu na duniya ka manta da shi fala ilaja li ihdara li ihdarihi an gane ko illa sarful hawa ila salah ba maganin da zai sa zuciyarka ta halartu. face ka kawar da wato tunaninka shine hawa abin da ke cikin zuciyarka ya zama to ka kawo da shi ya komo ila salati zuwa ga sallah wan siraful himmati takhtalifu ahwaluha quwwatan wa da'afan sannan kuma himmat da mai sallah ke da ita ta bambanta yanayinta daga ƙarfin da ke da ita a zuciyar mutum da kuma rauninta shi ma gwargwadon ce bi hasabi quwwatil iman lil akhirah gwargwadon imanin mutum da lahira gwargwadon irin yadda zai rika tunanin lahira gwargwadon rauninta da tunanin duniya da take yi gwargwadon irin yadda za ta zo mutum haka mutum yake ya ce wa haƙiƙarin duniya da yadda za a mai da duniya ba komai ba fa mata ra'aita qalbaka la yahduru fi salatika yace duk lokacin da kaga zuciyarka ba ta halartowa lokacin sallarka ce to fa alam anna sababu zalika da'ful iman ya kasancewa dalilin da ya sa haka raunin imani ne mana imanin ka yana da rauni duk sanda ga zuciyarka ba ta halartowa lokacin sallah kana tafiya wani harkokin duniya to imanin ka na da rauni fa alayka an gida fi taqwiyatihi ya zama dole ka dage ka ƙara zage damtse wajen ƙarfafa wannan imanin naka an gane hoto ne zai sa insha Allah ta'ala ga tana fuskantar lahira ba tana fuskantar duniya ba hanyoyin karfafa imani kuma suna da yawa duk abin da ya zama aikin da'a ne yana sa imani ya karu wanda ya zama aikin sabo ne kuma rage imani ya yake to haka sai ka kiyaye Allah ya samu dace abu na biyu ya yace at-tafahhumu an gane ko ma'anil qur'an wa azkarus salah fahimtar ma'anonin qur'ani da kuma zikirorin da ake yi na sallah ka fahimce su ne ma'anar su in liman na karatu yana karanta wata sura ka san ma'anar surar abin da ake fara yana taimakawa da kuma abin da ake fara na zikirori zikirin ruku'u ko na sujjara ko na dagowa daga sujjara irin wannan dukkan san su yace wa zalika bi an yajtahid al-musalli fi at wa at mai lima yaqra alaihi min kalam Allah fi salati ana so masallaci ya dace wajen fahimta ko tunanin da fahimtar abin da liman yake karantawa a cikin sallah na maganar ubangijinsa amalan bi qaulihi ta'ala ya zama yana aiki da fadin Allah ta'ala afla yatadabbaruna alquran shin mutane ba za su tadabbarun alqurani ba wa kadhalika yuhawilu alla yulahiza ma'ani alazkar waladiyya yayi kokari hakanan wajen kulawa da ma'anonin azkar da addu'o'in da ake yi fa ya tafakkaru fi kulli zikirin shuri'a fi sala yayi tunani akan duk wani zikiri da aka shar'anta a sallah ka zo ka ce misali Allahu akbar subhana al azim Ka ka gano menene rabbi menene al-azim ya alakar rabbu da al-azim take irin wannan a subhana al a'la ne sami Allahu liman hamidahu ne irin wa'annan abubuwa da duk ka rika tunanin su wa ma'anahu al-khas bihi ka rika tunanin ma'anar ta take bance na wannan zikiri wa yastahdiruhu bi qalbihi ka halarto da wannan ma'anar da zuciyarka ce fa yufni bihi ala Allah rika yaban Allah da shi ma huduri huduri ma'anahu fi qalbihi tare da halarto da ma'anarsa a cikin zuciyarsa yuwati alqalbu lisana sai ya zamanto zuciya ta dace da abin da harshe ke furtawa harshen kana cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kana tunanin al'a'la ar-rabb din nan a zuciyarka kuma bakin ka yana furta wannan abu kun fahimta yace wa min al-amthilati yumkinu lil mafi an yaqisa 'alayha na daga cikin misalai wanda ya dace mutum zai iya kiyasi akai gashi nan yace idza qala al-musalli subhana rabbiyal azim idan mai sallah yace subhana rabbiyal azim an yulahiza fihi ma'na at-tasbih ka riƙa lura da ma'anan tasbihi domin subhana din nan tasbihi ne yace allazi huwa qalbun naqa'isi wanda kuma tasbihi shine tumbuke ko saɓula dukkan waɗansu tawaya wa kullu ma la billahi da saɓula duk abin da bai dace da Allah ba fi asma'ihi a cikin sunayensa wa sifatihi da sifofinsa ka gani wa yulahibu kadhalika ma'anar rububiyya sannan ka sake kulawa da ma'anar rububiyya a ciki dai wal ubudiyya da ubudiyya fi qawlihi rabbi ko da kace subhana rabbiya waqifan ala ma'anar azamati kana mai tsayuwa da gano ma'anan wannan girman na Allah al mustawjibatu lirrububiyya wanda take tabbatar da cewa Allah shine rabbu kai da gaske wa tasbih da kuma tasbihi da kake yi وكذلك an يلاحظ معنى العلو haka nan ka gano ma'ana na ɗaukaka domin ka ce al'azim an gane ku al'ulu wanda yake azim ya fi kowa bi zatihi da zatin sa yana sama da kowa wa sifatihi da siffofinsa wa afalihi da kuma kamar na ɗaya tsallake ko na ɗaya tsallake al'ulu wal qahar fi qawli subhana rabbil ala ne ko mutum ya lura da ma'anan al'ulu wal qahar a cikin ma'anan subhana rabbil ala wannan subhana rabbil azim المستوجب للعلو بذاته وان حكا كي لزم تدوككوا شي الله دين ذات سا كان كومي وصفاته يا دوككو ده صفوفنسا وافعاله وحكمته da ayyukansa da hikimarsa ala kulli shay Allah ya daukaka akan komai yana gaba da komai wa idza qala idan bawa yace iyyaka na'budu gare ka muke bauta la hazama ala al-ibada a lokacin zaka yi mulahaza ka lura da ma'anar fa ibada bautan nan Wahiyar hiya ta'atu ala ghayati al shine aikata ɗa'a a bisa yanayi na maƙura na kankan da kai ga Allah wa dhulli da kasantuwa gare shi wal inkisaru lillahi da kuma karaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa nahwi zalika da makamantan wannan minal maani daga cikin ma'anoni allati la yahduruha az-zihn an gane ko irin wanda zuciya ko tunani ba ta zuwa walal kalam ko kuma alƙalami baya kawo shi wallati in a ajraha mu fi salati ala qalbihi irin wanda idan musulmi ya tafiyar da irin wannan a cikin sallarsa ala kuma a zuciyarsa wa aqlihi da hankalinsa da tunaninsa to qata'a ala ash-shaytanu tariqa waswasatihi kamar ya sa almakashi ne ya jatse wa shaidan duk wata hanyar da zai sa mai waswasi ka jatse wannan hanya in akwai wani ambuba kamar a ce akwai wani horse wanda ta nan ne shaɗan ke zuwa ya sa mutum wannan wasu to ka sa alƙalbi almakashi ka datsa wannan wasu ko zai kawo abin da ake bukata na wannan wasu wasu wa shughlihi bi amri duniya fi salatihi ka kuma datse shagaltuwa da zaka yi da al'amarin duniya a cikin sallarka su waɗannan abubuwa guda biyu da muka ji su ya kamata mu tsaya darasin gaba sai mu tashi ala uku insha Allah ta'ala daga cikin abubuwa waɗanda suke taimakawa a samu kushuri a cikin sallah sai tambayoyi wa alaikum salam na'am sallar sallar ne kowace da wace da wace masu wurodu za ka tafi yawon a idan ka zo ka samu liman yana wani aiki za ka bi shi ne a aikin da yake idan ka zo ka same shi yana zaman ta ya kai ma sai kabbara ka shiga sallar kenan yanzu tahiyya ake yi kai ma yi tahiyya haka za ka yi ba shiru za ka yi ba ba ƙari ba ne ba ƙari kai ai baka ma samu sallan ba dama ba ka samu raka ko kodai ba yanzu ta bi umarnin da annabi ya baka ne sallallahu alaihi wasallam ce da ka zo sallah duk abin da ka man na yi bi shi akan aikin da yake shikenan sai ka bi amma ba ka samu raka ko kodai ba saboda ka samu ruku'u ba wannan kawai ka samu jam'i ake cewa amma ka samu sallah ko ba ka samu ladan kare shi sallah sai ka tashi ka fito duka ko da ku san yanka ta zama biyar ana iya sallar sun ana iya sallar magariba da tafiya gaba ɗayan ta mutum daga farko har ƙarshe ne ka sai kai tafiya ko ba ku taɓa lura ba ka zo ka samu tahiyar ƙarshe a sallar magariba ka samu tahiya da ka tashi za ka ramu kai tahiya ka ƙara tashi ka tsara haka duka za ka duka rako in ka tahiya kai so ba matsala ai na'am aure na ya tabbara eh liman na tafiya ci ne shi na tafi mai zai da zama ba ya tsallar ne ga wani jan kuma ya kuma zai iya bari mai zai tabbara da jan ko kuma da ita da wani ne duk wanda ka yi kai yanzu kana da zabi in kawo yi naka daban yayi akwai magabata da suka tafi haka in ka bari ka dawo saboda baka samu ko ne ba da mara ka buwancin shi kenan shi ma yayi amma inda har ka riga ka fara ka same su da aiki sosai wannan ka riga ka yi ka yunkura za ka karasa sai ya sallar eh saboda ka sai ka buwa in ka bi su yayin kuma ka ci gaba shi ka tashi ka ci gaba da sallar ka da malamai akwai masu ganin maka ya jini biyu a masallaci shi kanshi wannan kowa masu buki sai dai kowa yana shi kadai kar a yi jam'i tare a masallaci mana akwai masu wannan sosai ma a tsawon da suka ce a jami'a akwai da suka ce a kowa ya shekarar karai to sai ka zikin ya fi ta gabin a yi jam'in ya fi maslaha wannan yana maka dan bayani ne shi ka ji nakan ce ba mu kowane karatu ake fada ba ya ban yadda ake baki na ya su kusa na dan masa wannan magana ka ga kana so ka karkata akan kayan jami'in ya <laughs> ra'ayi jami'in amma dai akwai wannan masu ra'ayin da kuma hujjojin su cewa kawai ba a jami biyu kawai ka zo ka samu a idan kawai kai kaɗai za ka yi sallah a zama fas wasu ka ce a yi jam'i amma la shakka ai abin da aka yi jami'a ai ya fa akan abin da aka yi kai kaɗai Allah ya samu ya Thank you. mahaifiyarsa ok surkuwarsa ayya ban da labari a ina ne Allah sarki ji aka yi jiya ne aka yi rasuwa to Allah ya gafarta mata Allah ya ramshe ta Allah ya sa ta huta na'am eh, eh, ci gaba da tambayar shi da ya magana eh, wani malami ne ya yi bayanin cewa in ka masallaci mm. za ka yi sallah to ka samu ne ba ma ka samu yi ne sallama to in ka bi shi bayan ya idar wata ta kayi rafa wajen in rafa a ɗan sallah mai sa ne kai hudun ka in mai uku ne kai uku ka in mai biyu ne kai biyu ka kai ma ladan da manzo Allah wanda ya sallah a jami'i Ta da haka kuwa ladan shi 27 ko 25 kai ne amma wannan shi ne ke nan aka yi masu ai ka same su ai suna tare bai sallama ba kamar dai da na faɗa ma malam Muhammad wannan a tambayar ta farko kenan a tambaya ta biyu ai kaga yayi kafara kafin a je kawai aka zalimi to kaga wannan shi sai na ce yana da zabi ko dai yayi shi kadai ya ci gaba kawai abin shi ko kuma ya wani sabon jam'i. eh duk wanda mutum yayi kuma yayi haka ne wannan magana eh insha Allah Allah ya samu dace Allah ya fi mana kurakuran mu ni ma ban sani ba ko gobe zan shigo jibi ina da aure zan aurar da yarinya insha Allah ta'ala wata yar yayana ne marayin ya ce muna bukatar addu'a jibi in ba an zo an taya mu ba laifi in ba zo ba ma dai a mara addu'a kallacin zariyar wanda za a daura auren a rigata insha Allah ta'ala so muna bukatar addu'a Allah ya sa a yi lafiya kuma ya sa albarka cikin abin da yake Kano za mu kai ta Zariyar road na rigata eh wannan masallacin juma'a kai a rigata kake to ani ba ban kai ka rigata ni kai ka nake san ok to wadai to a nan cikin layin a nan ne ba gidan yake za a daura aure a wurin za a ce insha Allah ranar juma'a Allah ya sa albarka da sauran dukkan wasu aurarki ma da za a yi muna addu'a Allah ya zaurar duka lafiya Allah mu kin sarki ya samu dace wannan baiwa Allah da ta su kuma Allah ya gafarta masa Allah ya sa ta huta da sauran mamatan mu duka Allah ya sa suna cikin kyakkyawan makwanci kuma Allah ya ba mu ikon cikawa da imani سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين